to kamar ana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kyamatar yana gudun baya son wannan ya da maganganu ɗin, da ɓarin zance da waɗanda ba su isa ba kawai suke ɗaukan zantuttuka su ta sharhi su ta bayani su ta isarwa musamman munafukai da yawa daga malamai suka ce nan ba tsoro ba ne da ka sani wai gudun kada wani abu ya faru domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tarihinsa ya nuna cewa kana ashja'a min ash ya fi, sadaukantaka sadaukantaka sallallahu alaihi wasallam ma'ana da da wani suna da za a yi amfani da shi a gurbin ba sadaukantaka ba ba sadauki ba to da shi za a siffanta shi babu tsoro kwata-kwata a tattare da shi akwai wanda kana ganin tarihinsa da yanayin yadda yake yin faɗi tashinsa kasan san ba su haɗa hanya da tsoro ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su hada hanya da tsoro ba kawai abin abinda ake nufi a wurin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya so munafikai wanda dama a baya sun saba su zo kuma su kama wannan gabar su ta yanyanata, suna cewa ai ya auri a a wadda wadda dan ya saki da sauransu suna ta taliki da abin da ya kama da haka kamar yadda muka ga cewa a baya ai sun yi irin wannan domin ummuna Aisha radiyallahu anha sun mata yarfe sun mata kage waɗanda ba su ji ba ba su gani ba amma suka dinga adadda zancen da bai kamata a ce ordinary musulmi wanda yake da cikar mutunci ba ma a ce an same shi da wannan to amma suka yi ta yaɗawa suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka cutar da iyalansa to wannan daga jinsin irin wannan ne to shi yasa daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan ba zargi bane kawai magana ce da ake yi na cewa wato ana tunatar da shi cewa wato daga cikin salansa yana ƙoƙarin ya kaucewa abin da mutane za su yi surutu a kai yana ƙoƙarin ya ya ɗora su a kan daidai kuma kaucewa abin da mutane za su yi surutu a kai wani zubin gata ne su ga mutanen domin akwai surutun da in suka yi shi in ba su wasa ba sai su halaka kaga ai har a taɓa mutuncinsa da wasu suka yi cikin munafukai da zamiyar da wasu cikakkun muminai su kuma suka samu kamar irin su sayyidina hassanu ɗan thabit wanda ta kai har sai da aka yi mai haddi kaga ai manzo sallam yana kaucewa wannan dan kada su zame su fada su halaka wannan yayi daidai da tahowar da yayi da iyalinsa sanda yana i'tikafi ɗaya daga cikin iyalansa ta kamai ziyara wasu sahabbai biyu suka ƙara sauri ya ce ala rislikuma ku tafi a hankali ku bi a sannu a hankali innaha safiya ya ce safiya ce a wani lafazin ya ce zainab ya ce zainab ce suka ce ya rasulallah ai ba wani abu muka ce ba ya ce a'a na ji tsoron kada shaidan ya kimsa muku wani mugun tunani a zuciyarku sai ku halaka ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai masa mummunan tunani yana kai ga mutum ya halaka yayi barin da ba zai kwashe ba to ina ga wanda zai furta mummunan magana gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan wani jallayi ne wanda ba a kusanta na a tsallaka dan haka bugu da ƙari kuma ma har malamai suka daɗa ƙarfafa cewa ya za a yi ma a zargi mutum akan abin da bai yi saɓanin abin da aka yi mai umarni ba tunda duk a wannan jayar maganar da ake babu wani abu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi shi bisa saɓanin umarnin Allah jalla wa'ala to ta yaya za a zarge shi bal in ka tafi ƙarshen kissar yana nuna ma kai tsaye ya aikata abin da Allah jalla wa'ala ya masa umarni na izinin auren na na Zainab ba tare da yayi taraddudi ba kai hasali ma dan ya nuna halacci sayyidina zaid din shi ya tura ya masa khitba wanda zamu ji hikimar da take karkashin wannan din duk da muka ce wasu daga cikin malaman tafsiri ko mafiya yawanci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mafiya yawanci sun ɗauki maganar akan cewa zargi wal ilmu inda Allah ta'ala Allah jalla wa ala yace falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha bayan sayyidina zaid ya kammala buƙatarsa ta aure wa'adin da Allah jalla ala ya ɗiba masa zai yi zama da ita na na Zainab na aure na halacci na halaliya ya ce zawwajina ka ha sai mu da kanmu muka ɗau gabara aura maka ita in Allah jalla wa'ala a nan gurin za mu ga Allah jalla ala ya ambaci Sayyidina Zaid da gayan sunansa da gauran sunansa ya yi masa tagomashi irin tagomashin da babu wani cikin sahabbai da ya rabauta da shi har sayyidina abubakar radiyallahu anhu mai gayya mai aiki ai ishara aka yi ga sunansa aka ce thaniya thnain ɗayan biyu idhuma fil ghari wannan alifu thnain ɗin ana nufin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar ko idh yaqulu li sahibihi ko wa ha? me aka ce al'atqa wannan ma sifa ce ta abubakar ba a fito da gayan sunan ba amma anan shi sayyidina zaid sai aka ce falamma qada zaidun bayan zaidu ya kammala bukatarsa ta aure wa'adin da aka ɗiba mai na aure mu'amala ta aure ta halaliya zawwajinakaha sai muka aura maka ita gabanin wannan lokacin mun tuno kissar da muka bayar a jiya cewa ana ce mai Zaid ibn Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ayar tabanni ta sauka ta hana wannan babu shakka ko kai ne zaka dan jime kamar an dan yi maka me an mai da kai baya zaka ji ba dadi to amma hukuncin Allah ne karba ake a sallama dan haka bai nuna wata damuwa ba na biyu kuma ga wannan waqi'a ta zo ta faru yana zaune lafiya da iyalinsa kuma yana santa to amma sai ɗabi'u suka bayyana na yadda zaman ba zai yiwu ba har sai ta fita daga ransa har yana neman shawarar shugabansa sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya rasulullah rabuwa zan da ita shi kuma yana cewa amsik alayka zawjaka wattaqillah ka riƙe iyalinka ka ji tsoron Allah cikin zama da ita har aka kai shallin dai zaman fa ba zai yiwu ba zaman ba zai yiwu ba ƙarshe abin da ya faru ya zo ya faru Allah eh, eh, Zaid ibn Haritha ya sake ta kaga wannan shi ma wannan radadi ne na biyu ko to a cikin wannan yanayin radadin kai ka ce Allah jalla wa ala sai ya ɗebewa sayyidina Zaid dan Haritha kewa ya ambaci sunansa balo-balo ƙarara a cikin alƙur'ani da ayar da tutla ila yawmil qiyamah za a yi ta karanta ta har a naɗe ƙasa babu shakka wannan manzila ce sharaf ne manqaba ce daraja ne matsayi ne da Allah jalla wa ala yake banci zaidu dan da shi koma bayan ragowar muminai shi ku alwatar ana nufin bukata haja ko almuhimma duk wani abu da mutum zai muhimmi wanda yake na bukatarsa ne to wannan ana kiransa watar ma'ana ana nufin cewa tsawon wa'adin zaman aure na halaliya tsakanin sayyidina zaid da nana zainab ya kammalu bisa kaddara ta Allah subhanahu wataala da hukuntawa abin ya ƙare sai kuma zawwajnaka ha kai sai muka zo muka aura maka malamai suka ce muka yi maka izini ka aure ta al imamul qurtubi rahmatullahi alaihi Ya yayi istinbatin mashru'iyyar cewa waliyi ɗaya ne daga cikin rukunan aure ƙarƙashin wannan ayar ma'ana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba gaban kansa ya yi ba na wannan auren a'a sai da wato ya same ta a matsayin matarsa halaliya bayan aura wadda Allah jalla wa da kansa ya yi masa Don haka in aka ce waye waliyi a auren Allah jalla wa ne don haka in dai har annabi wato zai zamto cewa akwai wanda ya jagoranci aura masa to ba yadda za a yi mu gama gari ni da kai za mu aure wato izamto cewa mace da kanta ce za ta aurar da kanta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matar banza ita ce take aurar da kanta amma mata mai tarbiyya wadda take yar dangi da iyayenta tana da na gaba da ita to ai su ne za su shige mata gaba su aurar da ita a ƙarƙashin wannan ayar ne ma ake kawowa cewa bisa ta'ada da ɗabi'a ta abokan zama mata wanda muke ce musu mu kishiyoyi ko eh, laraba ma suna ce mata barra, barra, jam'in sa dara'ir a junansu za ka ga ana kece raini wannan naturally ana za a kece raini za a yi kafaɗa da kafaɗa kowace tana so izamto ta fa aji a wurin mai gidanta to da ummuna Aisha radiyallahu anha da ummuna Zainab sun taɓa yin sa'insa suna yin kishi amma su kishinsu na ilimi suke ilimi eh, kishi ne mai saiti sai wannan ta ce na fafi ki matsayi ɗaya ta ce wane ke shi na ki matsayi kake yaudari kanki to shine sai ita a nana Aisha radiyallahu anha tace mata baki san cewa ni tun gabanin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ni sai da yana bacci mala'ika Jibril ya ɗauko ni a cikin gida na alhariri ya kawo ni gare shi yana mai nuna masa yanayin mun bishara ba ke kin samu irin wannan ne yace kuma tace kuma anan ma yace hadhihi imra'atuk wannan matarka ce hadisin yana cikin sahih bukhari nana aisha tace mata ke kin samu wannan darajar ne nana zainab tace to ni baki san Allah da kansa shi ya daura aure na da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace min fawqi sab'i samawat daga saman bakwai ma'ana ta ce mata ke babanki ne ya aurar da ki eh? ni kuma Allah jalla wa ala ne to wace ce tafi wata a nan eh na'am ya zo a cikin sahihu muslim cewa bayan iddar na na zainab ta kammalu ta ƙare sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirawo yaransa zaid na tsohon mijin na na zainab sai ya ce uzkurha alayya ka je ka nema min aurenta ai uktubha li ka je kai min khitba abin yayi <laughs> to bari mu ji me hikima da take cikin wannan sayyidina zaid ai bai kasa a guyo ba kawai sai ya tashi ya tafi yace da ya je sai ya same ta tana kwaba gari za ta yi gurasa ya ce wallahi ina ganin ta'azumat fi sadri sai na ji ta yi min nauyi a ƙirjina me yasa ce saboda manzon Allah ya ambace ta Ka ji wata zuciya ta daban ba irin tamu ba ce wannan zuciya ce sai na ji ta ba ita ce Zainab din da na sani ba Tun da har ma'aikin Allah jalla wa ya ambace ta to lamarin mai girma ne Ya ce wallahi ban iya yin gaba da gaba da ita ba falam astati' an anzura ilaiha ban iya kura mata ido yace domin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana neman aurenta yace ai da nayi ta maza sai na bata baya bana kallanta sai na isan mata da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Na nace mata Zainab manzon Allah jalla sallallahu alaihi wa sallam ne ya turo ni kuma ya ce in gaya miki yana neman aurenki to a wannan gabar Allah ya ƙara mata yadda sai ta ce to ni ba zan yanke wani hukunci ba har sai na nemi zaɓin ubangiji <laughs> mana ɗabi'a ce mace ta ja aji ko ba ba wani abu ba kadaranka ya ɓaci ko shine asali ado ne gare su shine asali halittar su ce in ma ba ta yi hakan ba sai ta zama wata iri ko sai ta ce har sai na nemi izinin sai na nemi wato zaɓin Allah jalla wa'ala sai ta tashi ta shiga masallaci ta fara sallah mana inda ta kawwame a gidanta ta fara sallah tana mai neman kamar istikhara ko abin da ya kama da haka to daga nan kuma sai alqur'ani ya sauka manzan Allah sallallahu alaihi wa kawai sai aka ga ya taho yana tahowa sai aka ga ya shiga wurinta ba tare da izini ba sai aka gane cewa ashe Allah ya riga da ma ya ɗaura musu auren ya zo a wata riwayar a cikin sahihu muslim daga hadisin sayyidina Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda sayyidina Anas ya ce duk matan da Annabi sallam ya aura banga wadda Annabi sallam yayi walima ta gani ta faɗa kamar irin walimar da yayi wa nana Zainab bintu Jahshin ba radiyallahu anha domin sai da ya yanka mata tinkiya kutun da guda la ilaha illallah da Allah mu ƙiyasta irin abin da muke kashewa yayin auratayyan mu a yanzu tinkiya ce kutun da guda aka yanka aka gasa wannan shi ne mafi ƙololuwar abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya na walima Da Allah nawa ake kashewa a event centers eh? kashe-kashen kuɗi mara dalili to shi ya sa ɓacin ranmu sai ya yawaita a kan auren saboda gaba ɗaya mun saki layi mun bar hanyar da aka ɗora mu mu bi to shi ya sa gwargwadon yadda muka yi nisa da koyarwar manzon Allah sallallahu gwargwadon yadda ɓacin ranmu kuma ya yawaita malamai suka ce a wannan aiken da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi mai yawa wa sayyidina Zaid akwai jarrabawa dan a dada bayyana haƙurinsa a ga haƙurinsa, shin mai haƙuri ne zai sallama ai a ransa ba lallai haka ya tsara ba yake so amma Allah jalla wa ala a kaddarci haka ya ƙaddarta mai to a aikace shi kuma bai nuna ja'in ja ba da wannan hukuncin Allah wanda wannan shine mumini zirya cewa idan Allah ya yi hukunci to miƙa wuya yake ya yadda ya karɓa wanda sanadiyar wannan kuma kaga kai yadda aka yi mai aka aka yi masa shi, aka kusanta shi to shine ma malamai suka yi istinbati karkashin wannan suka ce ya halatta ban sani ba wannan ko za ku iya idan abokinka ya saki matarsa ya halatta ka same shi ka ce da Allah ka nema min aurenta mana <laughs> ma'ana a shar'ance dai ya halatta wataƙila ya maka nauyi ko ya ɗan yi gingirin <laughs> to amma dai a wurin Allah ba haramun ba ne <laughs> wani ba zai soma ba ko da akwai war ya fasa maka baki eh والله المستعان to a ciki amma Allah jalla wa'ala ya bayyana hikima ta wannan kaga yanzu da na faɗa kana auna abun ne da ma'auni na al'adarka to maqsudin da yasa Allah shi kuma ya saukar da wannan dan ya lalata wannan al'adar da ta karfi tai ta yi katutu wadda ta ka iya zamtowa cutarwa gare su ƙuƙumi ce ba yadda za su haka al'adar ta gudana cewa ba a yi to amma a wurin Allah ba haramun bane don haka yadda ya kawo abin a karance sai kuma ya shar'anta shi a aikace kaga a can ya ce ba 'ya'yanku ba ne wa wama ja'ala ad'iyaakum abinaakum wannan magana ce aka ce ud'uuhum aba'ihim huwa aqsatu 'inda Allah haka ne to a aikace kuma sai aka shar'anta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abin da ma su ba su saba ba saboda a karya wannan ukumin izamto cewa halaliya ta gudana da al'adan nan an batta ba a karya ta ba da cutuwar da za a yi da yawa ta bangaren matan su za su cutu kamar yadda bangaren mazan ma za su cutu a gani to don haka malamai suka ce wannan ita ce babbar hikima wadda take karkashin wannan kuma kai ka ce watakila Allah jalla wa'ala ya yi haka don kada wasu su ce eh mun yadda ya halatta amma dai abin yana da nauyi mu ba za mu iya ba don haka sai ya sanya annabinsa ya yi a aikace don izamto ba wanda yake da wani sauran uzuri ba a ce ma dole kai ba amma kaka kuskura ka zargi hakan idan an yi shari'ar Allah ce subhanahu wa ta'ala ita kuma shari'ar Allah daidai take da hankali ko ko ba daidai take ba amma wani irin hankalin mafi cikar hankali eh na'am sannan sai Allah jalla wa ala yace likai la yakuna ala almu'minina haraj dan kada ya kasance mu'minai suna da wani sauran kunci ko wata damuwa idan irin hakan ta kasance kamar da ya faɗa a cikon ayar fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara dan haka wannan malamai sai suka yi istinbatun daidaitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa cikin umarni da hali na shari'a sai fa abin da shari'a ta zo ta ce khususiyarsa ce hukuncin da shari'a ta keɓance mai to wannan nasa ne shi kaɗai amma duk abin da yake khitabu shar'i ne magana ce ta shari'a ba a fayyace ba tsakanin al'umma da shugabansu sallallahu alaihi wasallam to asali duk sun daidaita a ciki sannan Allah jalla wa ala ya ce ma kana ala nabiyyi min haraj nan ne zamu tashi to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما أحسنت بارك الله فيك الله جل وعلا يتي ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له باب ونليفي أكن النبي صلى الله عليه وسلم dangane da abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta masa sunnatallahi fil ladina khalaw min qabl haka Allah ya hukunta haka tsarin Allah jalla wa ala yake dangane da waɗanda suka gabata gabaninsa ma'ana na daga annabawa kenan wa kana amrullahi qadaran maqdura lamarin Allah madaukakin sarki ya kasance abin tsarawa ne kuma abin zartawa malamai suka ce wannan wata sabuwar magana ce Don a sake maka fashin baƙin daidaitan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa cikin umarni da hani na Allah subhanahu wataala da kuma halasta eh, sa'auri wadda ‘ya'yan ruƙansu ko yaransu suka saki kuma da bayanin cewa yin hakan bai ci karo da sifar annabta ba domin wannan yana cikin abin da Allah ma ya halasta wa annabawa da suka gabace shi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki a wurare da dama yake ƙoƙarin ya daidaita fahimtar mabiya annabawa cewa mabiya annabawa su daina ɗaukan annabawa tamkar wasu saukakku daga sama a'a su ma mutane ne irin su, amma sai dai Allah ya bambanta su ya cika su da kamala ya tsarkake su daga ƙazanta da datti duk abin da zai bayi zuwa suka sukan lamirin isar da saƙonsu to Allah ya kiyaye su ya ba su isma a wannan amma abin da babu makusa abin da yake na yau da kullun na ta'adar ɗan adam kamar ci da sha shiga kasuwa aure da samun ƴaƴa da abin da ya kama da haka to wannan Allah bai bambanta annabawa da kuma mabiyansu ba saboda hikimar su mabiyan su fahimci cewa wannan mutane ne daga cikinmu don haka bari mu bi su da an sanya su mabambanta kwata-kwata to da mabiyan sai su ce ya Allah da a ce namu ka turo to da mun yi imani to amma wannan wasu ne daban ka turo mana don haka ba irinmu ba ne don haka ba za mu ba sai Allah jalla wa'ala ya sanya annabawa akan haka kenan faɗin Allah jalla wa ala da ya fi ma faradallahu lahu nan zaka iya cewa abin da Allah ya hukunta masa ya ƙadarta masa ya tsara masa ya zartan masa domin ya yi masa izinin ya aiwatar da haka A nan in muka lura za mu ga Allah jalla wa ala sai yace fi ma faradallahu lahu sai bai ce fi ma faradallahu alaihi ba saɓanin a baya inda Allah jalla wa ala ce. qad alimna ma faradna alaihim sai bai ce ma faradna lahum ba ma'ana fi'lin yayi ta'addi da lam malamai suka ce wannan wato to wannan zamu zami bayanin sa ba da jima ba insha Allah ta'ala yace sunnatullahi fil ladina min qabl wannan shine tsarin Allah dangane da waɗanda suka gabata gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wa wannan maganar al'umma baki ɗaya Allah jalla wa ala yake wa cewa kamar yana cewa kada fa ku ɗauki annabinku dan ya auri matar da yaransa ya saki yaransa wanda ba na cikinsa bane a a rike shi yai da bawansa ne ya yanta shi ka ku ɗauki wannan wani sabon abu ko ya ci karo da nagarta annabawan ma da suka gabace shi fa an samu irin haka kuma Allah ya tsara wannan fa a lauhil mahfuz cewa hakan za ta kasance don haka in abin bai zamto abin kyamata ba a wurin Allah to ni da kai bai kamata ya zamto abin kyamata ba in kuma ni da kai muka ɗauke shi ya zama abin kyamata to wannan matsalan mu ce amma a wurin Allah wannan ba matsala ba ce don haka sai ya ce wannan yana daga cikin salo ko hanyoyin da annabawan da suka gabace shi su ma an musu irin wannan wallahi a cikin wannan akwai rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka san da abin da aka ce akwai wanda ya tarayya da kai a cikin sa to ai zaka ji wani rangwame shi yasa ake cewa mutuwar yawa kaka Allah ya ce kama kutiba alal ladina min qablikum wurin mashru'iyatu siyam an wajabta muku azumi dan ma kada ku ga abin yayi gingiringin sai aka ce kamar yadda waɗanda suka gabace kuma sun yi azumi ma'ana ashe in ba akan ku farau ba to sai ku yi kokari kuma ku zo da shi ala akmali wajhi to anan ma sai aka hakurkurtar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce sunnatullahi fil ladina khalu min qab ma'ana izamto annabawan da suka gabace shi sun aikata mubahi dan haka ba a kansa farau ba dan shi ma a wannan gabar ya aikata mubahi wanda a ƙarƙashin wannan nema ma ake faɗa na cewa yana daga cikin hikimar Allah jalla wa ala don ya nuna cikar annabawa wato ya sanya su sun zamto mafi cikar ɗan adam shi yasa duk wani abu da ɗan adam zai ɗaga wato hanci yayi tunƙaho to annabin Allah Allah ya cika shi a wannan fiye da yadda kake tunani ana ambata dangane da annabi Dawud alaihi salatu wasalam cewa adadin matan da ya aura suna da matukar yawa al-imam al rahimahullahu ta'ala ya kawo adadin to amma watakila wannan adadin yana buƙatar a bincika ingancinsa idan ba ta hanya ta isra'iliyat ya zo ba amma lallai riwayoyin suna nuna adadin yana da yawa kusan adadin ana magana fa kusan mata ne wato kusan yana da mata sun kai ɗari ana magana kuma sadaka guda 300 Allahu a'lam tana iya yiwa wannan yana cikin Isra'iliyat to amma dai koma menene matan suna da yawa kamar yadda Annabi Sulaiman shi ma an faɗi a kwatankwacin wannan matan cewa suna da yawa kwarai da gaske dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da Allah ya nufi ya yalwata mai cikin iyalinsa to akwai hikimomi kuma hikimar ba ita ce wadda a'da'ul islam suke ƙoƙarin su tabbatar da ita ba hikima ta sha'awa wannan ba ita bace kwata-kwata tare da cewa wannan zargi suke so su yi amma kuma ba su sani ba yabo su yi domin duk namijin da ka siffanta shi da cikar sha'awa a wurin mata ayyabansa kai ba zarginsa kai ba tare da cewa shi wannan mai zargin ya gamsu ya nemi sha'awarsa kamar yadda dabba take neman sha'awarta akan hanya shi yasa garuruwansu da ƙasashensu tsintattu su suka cika ƙasashen ‘ya'yan zina su suka yawaita abin nan waɗanda ba a san asalinsu ba su suka wannan waɗanda akwai shakku a cikin nasabarsu su suka fi yawa ni da kai Allah bai jarrabe mu da wannan ba ba haka ba ne to amma kuma za su iya buɗe baki su aibata manzan Allah sallallahu alaihi wanda sirarsa kaɗai tana raddin wannan wanda yake kan ganiyarsa ta samartaka yana ɗan shekara ashirin da biyar amma da ya tashi matarsa ta farko sai ya auri mata ya shekara nawa arba'in a bisa ƙauli mafi shuhura na malaman sira ko kuma shekara talatin da biyar a bisa ƙauli mafi inganci na malaman sira ina magana sha'awa an me yasa a daidai lokacin bai nemi wadda yake ganin zai samu sha'awarsa ba samu mafi cika wanda wannan sai ya nuna cewa manufar aure ba wai sha'awa ɗin ba shi ne asalin manufar ba eh sahih a haka ne cewa akwai magana ta me katange sha'awar amma wannan ba shine ƙololuwar manufar yin aure ba a musulunci wanda duka matansa idan ka haɗa idan banda ummuna Aisha radiyallahu anha dukkaninsu masu masu yawancin shekaru ne masu yawancin shekaru ne ita ce kaɗai take da ƙarancin shekaru wanda wannan sai ya nuna maka waccan da'awar ba haka take ba amma Allah sai ya waita masa wanda daga ciki dan a nuna halaccin yin haka cewa addinin musulunci ba irin addinan da suka yi da'awar cewa mace tana lalata alaƙar mutum da Allah bane a'a ba haka bane za mutum zai nemi sha'awarsa amma ta hanya mai tsafta ta hanya mai tsarki a lokaci guda dan a shar'anta wa al'umma sunnar aure saboda matsawar al'umma suka wofintar da wannan sunnar ta aure suka rike hanyar turawai yamma ta ƙawance da riƙar abokan abin nan zaman daduro akramakumullah to shi shikenan al'umma sai ta zamto ba ta da kyakkyawan makoma sai mutanen banza sai su yawaita a cikin al'ummar sai fushin Allah ya sauka a cikin al'ummar a'a so ake al'ummar ta yawaita ta hanyar yin aure bisa cika ka'idojin auren bisa riƙe dokokin auren ba aure na wato wato me ake cewa kara zuba ba da watsi da ƙa'idojinsa da rashin la'akari da shi da sauransu a'a ba irin wannan ba bisa ƙa'idojin da musulunci ya tanada na ɗaukar nauyi da kiyaye mutuncin 'ya'yan jama'a da koya musu abinda Allah jallawa ala ya lazumta maka ka koya musu to a nan gurin sai Allah jallawa ala ya ce fil ladhina min suka ce min sune al wal annabawa da mursalai me yasa saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi kuma watakila qarina ta gaba da tazo da Allah yake cewa allazina yuballighuna risalatillah sune masu isar da sakonnin Allah wannan yana tabbatar da cewa ana nufin sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl wannan shine tsarin Allah cikin rayuwar waɗanda suka gabata gabaninka ana nufin annabawan Allah kenan ana nufin annabawan Allah wa kana amrullahi qadaran maqdura malamai suka ce alqadar lafazin alqadar shine a samar da abu da wani yanayi na manufa ba abu ya zo eh an samar da shi ba amma ba da manufa ba duk abin da aka samu bisa ga wata manufa to wannan shine alqadar wanda lamarin Allah duk a haka yake duk abin da ka gani a rayuwar nan akanka ko akan wani ya yi maka daɗi ko bai maka daɗi ba ka gane ko baka gane ba akwai hikima akwai manufar da ta sa Allah ya samar da shi shi yasa yana daga cikin sunansa alhakimul alim mai tarin hikima mai yawan ilimi ma'ana hikiman nan babu wani abu da Allah yake yin sa bisa rashin manufa ni da kai yanzu ma iya yin wani abu abin sai ya burge wani sai ya ce mana kai masha Allah ya kai kaza kai kaza sai mu ce mai kuma wallahi kawai dace dai akai amma ba wani tunani ba wani manufa da muka nufa kawai dai Allah ne ya tsara haka amma shi Allah jalla wa ala ba haka lamarin sa yake ba wa kana amrullahi qadaran maqdura duk abin da ka sani to Allah jalla wa ala ya tsara shi da hikima suka ce alqadar mushtaqqun ne min alqadri bi sukuni dal an an tsago kalmar ne daga waccan ma'ana alqadru shine me shine asali din shi yasa Allah jalla wa ala yace fasalat awdiyatun biqadariha ko ba biqadriha ba ko kamar yadda a can yace wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum biqadarin ma'lum qadarin ko ma'lum kenan anan yana nufin cewa lamarin Allah jalla wa ala Allah ya kaddara shi bisa wata manufa da hikimar da Allah ya nufa kenan Allah jalla wa ala da ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya auri na Zainab wadda yaron sa ya rabu da ita ya san cewa wannan bai ci karo da daraja da matsayin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda aikata mubahi ga annabawa yawa kana sun kasance sun aikata kuma wannan bai taba annabtar su ba kamar yadda ya faɗa a suratul furqan وما أرسلنا قبلك من المرسلين eh illa innahum la yaquluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq dan Allah kaji ta'addanci na mabi wai yace wai mali hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq wai me yasa wannan annabin yake cin abinci me yasa yake shiga kasuwa shi kuma abin da ya tsone mai ido kenan ya zai a ce annabi kuma yana cin abinci dan adam wa kana al-insanu akthara shay'in jadala kamar yadda Allah jalla wa ala yake kaga can Allah ya musu raddi cewa ai mubahi abu ne mubahi in ya ci ko bai ci sawa to in bai ci ba da me zaka karu kai in ya ci meye matsalar ka ai cin sa da shan sa ba shine mahallun niza' din ba mahallun niza' shine sakon da yazo maka da shi na ɗayan Allah kai kuma kana da wurwura kana cewa a'a ba Allah ko ba kaza a wannan ya kamata a tattauna amma ba abin da yake mubahi ba eh daga nan sai Allah jalla wa'ala ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum sallallahu alaihi wasallam walakin rasulallah wa khataman nabiyyin ko wa khatimun nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima yace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kasance uba ba ga daya jazakallahu khairan bai kasance uba ba ga ɗaya daga cikin mazajenku sai dai shi ya kasance manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah kuma da shi aka rufe annabta Allah jalla wa'ala ya kasance mai cikar ilimi ne akan komai wannan sabuwar magana ce wadda take daɗa yin fashin baƙin abin da ya wakana a baya don a nuna da a wannan da munafukai suke yi wanda su ne almurjifuna fil madina na cewa gashi nan ya zo kuma yanzu ya bige da auren matar da yaronsa ya saki da kuma irin yadda yahudawan madina maƙiya Allah suka dinga yaɗa su ma shubha suna cewa wannan shi yake nuna muku cewa ba Allah bane a ransa iyadan billahi iyada sai Allah jalla wa ala yake dada bashi kariya yake cewa wannan abin da suke ƙoƙarin wurgawa a cikin zuciyar mutane na magana baya kenan wa ma ja'ala ad'iyakum abna'akum kamar yadda kuma su munafikan suke ta faɗa yace to ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum to shi fa ba uba bane ga ɗaya daga cikin ɗayan ku ma'ana yanzu ku kun zo kuna riya cewa ya mutum zai auri yar da ɗansa ya saki sai Allah ya kalubalance ya kalubalance su yace a ina ya zama baban ku? a ina ya zama baban Zaidu a ina ya haifi Zaid su sun fi kowa sanin ƙarya suke ba shi ya haifi Zaidu to ta ina ya zama babansa kaga wannan an yi mubalaga wurin ibtalu tabanni din cewa waccan al'ada fa da ta muku katutu a zuciya ku goge ta ba ruwan Allah jalla wa ala da ita to watakila wani ya ce nan da aka ce makana muhammadun aba ahadin min rijalikum rijalikum wannan ba khitab bane lil umma magana ce ake wa al'umma ina 'ya'yansa maza alqasim radiyallahu anhu da at-tayyib da at-tahir bisa kauli biyu wasu suna ganin at-tayyib at-tahir wasf ne ga mutum daya ko kuma a'a at-tayyib daban at-tahir daban su ma wannan duk ƴaƴansa ne ai maza ko Ibrahim al-Mu'azzam radiyallahu anhu na wurin Mariya al-Qibtiyya ina wa'annan suke su wannan ba ai aulad ne nasa ko to ba ai izina da su bane ko menene aka ce a'a wannan babu ɗaya daga cikin su waqta nuzuli hadhihi al-aya a lokacin da aka saukar da wannan ayar domin dukkaninsu sun Allah ya karbi kayansa suna ƴan ƙanana sun rasu sai Allah ya ban masa mata to su kuma watakila wani ya ce a'a to ina al-Hasan da al da Muhsin ƴaƴan na Fatima zahra radiyallahu anhum wa ardahum wa ardahun to wannan ai ba ƴaƴa bane ba ƴaƴa bane na ubantaka ta kai tsaye ko kuma dama mawaki yana cewa banuna banu abna'una wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'idi galibi al'adance ƴaƴanmu da muke lissafi da su sune ƴaƴan da ƴaƴanmu maza suka haifa amma ƴaƴan da mata ƴaƴan da ƴaƴanmu mata suka haifa ƴaƴan wasu mutane ne na can ko can suka fi karkata ko tayyib dan haka kaga kenan ƴaƴa in ana magana ƴaƴa zuriyan na ciki to wayannan lokacin babu su to wancan kuma da aka lika shi bit tabanni Allah ya ce wannan abun ba daidai bane dan haka wannan da'awar shubhar da suke kawowa Allah jalla wa ala ya warware ta ba shubha bace kawai ra'ayin su ne kawai kitabun ra'si ne suke faɗa ba shi da wata kima a wurin Allah subhanahu wataala ashe an jima ana kitabun ra'si kawai mutum ya kirkiri magana ya ta yada ta yanzu halin da muke ciki ai ta wata dawurwura ai ta ta abin maganar da ma bai kamata a ce wane ni da kai mun sa baki ba sai ka gani da kai da wane ne kowa a jajjagula ta a damalmala malata. ko abinci aka yi ta sa mai hannu sai ya lalace to haka na ma maganganu idan matsala ta zo ta shafi makomar al'umma a kyale iyayen al'umma manyan malamai waɗanda suka san rayuwa waɗanda suka ga jiya suka ga yau suka san manufofin shari'a suka san fashin bakin littafin Allah da sunnar manzon Allah a kyale su si wa mutane fashin baki amma kowa ni in ce zan sa baki kai ka sa baki a kasa gane wanne ne ba wanne ne eh haka ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam uba ne ga al'ummarsa amma ba uba ta ɓangaren haihuwa ba ta bangaren at-ta'zim wa tabjil wal ihtiram girmama shi da kambama shi da miƙa wuya gare shi domin biyayya ga saƙon da ya zo da shi daga Allah shi yasa a can da yace shi yasa yace annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim sai yace kuma wa azwajuhu ummahatuhum matansa kuma bi manzilatil ummahat suna gurbin iyaye ana kamar yadda ya haramta ka auri matar babanka bayan ya rasu to kazalika ya haramta a auri ɗaya daga cikin al'umman nan ya je ya auri matar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa Allah jalla wa ala yace walakin Rasulallah. al akfash al da al'imamul farra al-farra yace ai walakin kana rasulallah shi yasa rasulallah ya zama mansub walakin kana ma'ana kana muhammadun rasulallah an gane ismu inna mahduf an san shi siyaqin ya bayyana shi khabaruha shi wannan walakin rasulallah kai ka ce a nan gurin bayan an kore an ce ba mahaifin ɗaya ba ne daga cikin mutanen ku ma'ana an kore wannan ubuwa ɗin, to sai Allah ya dawo ya istidraki dan kakkai tsammanin cewa ba ruwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa a'a akwai shi yana da ruwa yana da tsaki wurin jin kansu da tausaya musu da zama sanadiyar wato sanadiyar samun rangwamen su daga Allah jalla wa'ala duk ta dalilin manzon Allah sallallahu alaihi rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin abubuwa da dama kusan ka ce ka cokan ma arzikin sa ne Allah jalla wa'ala ya kalle mu yayi mana dan haka wannan alakar akwai ta wadda abin da ya tabbatar da ita shine risala eh manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka sai ya zamto cewa tamkar uba ne ko da bai haife su ba amma wurin tausayi da rangwame da rahma da zama sila na samun kusaci ga Allah ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mai mana komai kai yadda yayi mana gata ni da kai ba za mu iya wa kanmu gata ba wannan shi ne ma'ana ai aulabil mu'minina min anfusihim yanzu kai wanda ya zama wannan shine dalilin sai an ce maka ma in za ka yi magana ka san irin magana da za ka yi mai ba ka da lafiya ne ba sai an ja maka wata aya ba ko hadisi wanda ya zama wannan shi ne silar ta dalilinsa ka samu wannan gatar, ka gane hanyar wuta da aljanna kai sai an ce maka ma ba kowace irin magana ake masa ba don haka kenan sai ya zama yadda shi ya tausaya muku ya zama sanadiyyar ku a gaban Allah to ku kuma yana da bashin ku yi masa biyayya ku girmama shi ku kambama shi ku yaɗa sunnarsa ku koye ta ku karanta tarihinsa ku ɗosana ku aiwatar da shi a aikace ku isar da saƙonsa ga al'umma ku darajta shi ku ba shi kariya yayin da marasa kirki kuma suka taɓa shi ko a hukunce a hukumance ko a karance ko a ɗaiɗaiku wannan haƙƙi ne na manzan Allah domin illa suru, faqad nasarahu Allah eh faƙad nasarahu Allah sai kuma yace wa khatamin nabiyyin ko wannan an yi atafin sa ne atfi ne na sifa akan sifar rasulullah ko walakin rasulallahi sai aka ce kuma wa khat wa me wa khataman nabiyina afko eh kuma da shi ne aka rufe annabta wannan daɗi ne cikin bayyana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daɗa fashin bakin cewa wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka ce an tambayi Allah waye manzon Allah sai ya ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan saƙon ba shi ya aiko kansa ba ni na aiko shi kamar haka Allah yake cewa ɗan saƙona ne ni na aiko shi ma'ana in kun ga baikensa to ba shi kuka ga baike ba ni kuka ga baike domin shi ma'alar rasuli illan bala shi ɗan aike ne me laifin ɗan aike sannan kuma wa khataman nabiyina kuma sannan shi ne aka rufe annabta da shi wannan yana cikin abin da yake yana cikin mafifitan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ikhtassaha Allah ikhtassahu Allah biha Allah yake bance shi da shi shi yasa malamai ma suke faɗa suke cewa wani sirri Allah jalla wa ala sai ya sanya da yawa daga annabawa a su. sai ya sanya annabawa musamman anbiya'u bani Isra'il ko Isra'il da asbat da sauransu annaba da yawa suka yi ta fitowa amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma a tsatsansa ba a sa annabta ba shi yasa ma sai suke ganin kamar shine hikimar ma rasuwar ƴaƴansa maza suna ƙanana wal ilmu inda Allah so da galibin annabawan in ƴaƴansu suka taso suka kai munzali su ma sai su zama annabawa shi kuma sai aka sai Allah ya karbe rayuwar ƙanana sai aka ban matan mata kuma dama babu annabci a cikin mata bisa zance mafi rinjaye na malamai har ma suke isti'nasi suke cewa shin baka ga annabi Isa alaihi salatu wassalam da Allah yayi niyyar ya dakatar da annabta a cikin banu Isra'ila daga kansa ba bai ma azurta shi da yin aure ba ballantana ma har ya hayyafa wannan uh, wani istinbat ne na al-allamatu tahir ibn ashur rahmatullahi alaihi a cikin uh, tafsirinsa to idan mun fahimci haka za mu gane matuƙar dacewar wannan wato jumlar da Allah jalla wa'ala ya rufe ayar da ita wa kana Allahu bi kulli shay'in alima hakika Allah ya kasance mai cikar ilimi ne akan komai ma'ana ku daina ɗauka cewa yadda ku kuke yin abu sasakai kawai ba bisa manufa ba shi ma Allah haka yake a'a duk abin da Allah ya hukunta to akwai manufa sai dai wannan manufar tana iya yiwa ka gane ko in gane watakila kuma ba lallai na gane ba wataƙila ba lallai ka gane shi yasa ma malamai suka tafi akan akwai talilul ahkam hukunci da Allah yake saukarwa ana iya talilin sa a gane me yasa abinda aka gane baro-baro sai a ce me me ake kiransa hmm? hikima cikin kaza shine kaza an gane ma'qulul ma'na haka suke cewa bi lughatil usuliyin ma'qulul ma'ana wannan za a iya gane me yasa aka ce amma akwai abin da kuma an shar'anta ba za ka iya ganowa ba wannan sai su ce mai manqulul ma'ana haka Allah ya ga dama ta'abbud ne sa ta'abbud dan a jarrabe ka a ga za ka ko ba za ka yi me yasa aka sanya tawafi ya zama sau bakwai me yasa bai zama sau biyu ba ko sau uku ko sau ashirin da ɗaya sai aka ce sau bakwai kuma tawafin ma aka ce a iya makka a iya Ka'aba me yasa ba a ce ayi ba a wani garin daban wannan ta'abbud illar ta'abbud ne wal ilmu inda Allah malamai suka ce wannan ayar nassi ce cikin rufe annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ba wani annabi da zai zo a cikin mutane bayan manzon Allah sallallahu alaihi to idan har misali domin ai Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira to wannan yana nufin cewa za a iya samun annabta a cikin aljanu kenan Allahu alam Allah shi ya bawo kansa sani to amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai an turo shi ne ga mutane da aljanu ko to in har risalarsa ta shafi mutane da aljanu har aljanun ma ba za a samu annabi a cikinsa an rufe an rufe kofa wannan shine ijma'in sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk riwayoyin da ake samu da gare su sun yi tawaturi haka na almajiransu da almajiran almajiransu akan haka suka tafi shi yasa muka ga sahabbai ba su yi wani kokonto ba ko na rabin sakan wurin kafirta musailim al-kazzab da kuma al-aswad al-ansi lokacin da suka suka bayyana suna da awar annabta kai tsaye suka suka suka suka ƙaryata suka ce kafirai ne kuma har ma aka halatta yaƙas, saboda ƙarya ce zunzurutu babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ma malamai suka ce duk wanda yazo yayi inkarin irin wannan hukuncin to yayi inkarin ma huwa ma'lumun min ad-din bid-darura abinda wato inkarin sa yana fitar da mutum daga cikin al'umma to shi yasa amma a baya a tarihi daga baya da tafiya ta yi tafiya tsiyataku suka fara yawaita al'umma ta zama abin da ta zama an dinga samun masu da'awar annabta a cikin tarihi wanda wannan watakila shi ne abubuwan da za mu ji a zama na gaba lokacin yayi da muka faɗa daidai Allah ya amfanar da mu kuskuren da muka yi Allah ya fahimtar da mu daidai Allah madaukakin sarki ya yi mana afuwa Allah madaukakin sarki ka kai mana rahma ka kai mana gafara Allah ta'ala ka ka sanya albarka a cikin rayuwarmu da ta iyalanmu ‘ya'yanmu matanmu al'ummar musulmi baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki ka ba mu zama lafiya a ƙasanmu da jihohinmu da garuruwanmu da gidajenmu da unguwanninmu Allah maɗaukakin sarki duk abin da ya fi ƙarfinmu ka fi ƙarfinsa ya Allah maɗaukakin sarki duk wanda yake da buƙata ta alkhairi a nan ko a waje Allah ka lamunce masa ka biya masa Allah maɗaukakin sarki ka cika masa burinsa wanda ya shiga cikin wata damuwa a nan kusa ko a nesa Allah madaukakin sarki ka yaye masa Allah kai mana rangwame kai mana afwa Allah maɗaukakin sarki ka gafarta mana kurakuran mu ya Allah kai mai afuwa ne kana son afwa kai mana afwa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah duk wanda yake cikin wata damuwa Allah ka yaye masa duk wanda yake cikin wani kunci Allah ka yaye masa Allah madaukakin sarki ka cika shi da falalarka da rahmarka وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهر ولا فيها